Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu. Mai suna zakaran da Allah ya nufa da cara. Wanda marubuciya Nuslof ta rubuta muku shi wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al-Amin. A bayan mun tsaya ne a inda murmushin da ya yi ya ba wa Dr. Umar damar tashi yaƙi da shigewa ɗaki. Yayin da Malam Sale ya bi shi da kallon tausayi duba da yadda ya ga ɗan tsogogon ɗakin da ya shiga kai ka na masu gadi ne o. Oh, mutum da gatansa an maida shi mara gata. Allah ya fishe ka. Amin Malam Sale ya faɗi ya faɗi hakan a ransa. Kwadarar ta Umar ya shige ɗaki sakata ya sa ta ciki kawai ya koma kan katifarsa ya kwanta. Rubda ciki idanunsa Take suka fara canza launi daga fari zuwa ja. juye yake kawai cikin tsananin zafare da takaici. Ya san tun ba yau ba. Da yawan wasu malaman su suke matuƙar jin haushinsa saboda ƙoƙarin da Allah ya bashi. Duk da ka so kada shi yana da zarar ka Matuƙar yana da gaskiya sai ya karɓa wa kansa inci baya bari ko kai waye ka tauye masa abin da ya samu akan exam, test da sauransu. Abin da ya kara masa bakin jini shine ne duk yadda Duk yadda malam ya koyar za ka ji ana bari Dr. Umar ya zo ya mana fashin baki domin suna jin daɗin tutorial ɗinsa. Sun fi gane nasa fiye da na kowa. Wannan abu na baƙanta musu rai ƙwarai. Kazalika duk wacce suke so sai su fahimci Dr. Umar take so wannan ma yana ƙara tunzura su. Shi yasa suka tsane shi basa nunawa ne saboda abun na gulma ne. Sai dai ba su sani ba Dr. Umar kai yake kallon su. Yana sane da duk wani gulmace-gulmacensu, abin da ya yarda da shi shi ne babu yadda suka iya da shi domin ya zamar musu tamkar ciwon ido. Shi ya sa wannan damar tana zuwa musu ba tare da ɓata lokaci ba, suka yi amfani da ita musamman da suka samu sa bakin Sagir a ciki sai suka samu natsuwar yin komai, saboda Sagir ɗin don kowa ya san waye ubansa. Juyi ya sake yi yayin da tunani kala-kala ke masa yawo a zuciya, tsabar yadda yake jin ransa na ƙuna ma har wani hucin zafi yake fitarwa ta bakinsa. Ya cije lips ɗinsa ya fi haƙe. Dukan fulo ɗinsa yake sosai tamkar ya samu mutum. Daidai lokacin ya ji wayarsa na ringin can gefe, ashe ta faɗi daga aljihunsa ma bai sani ba. Ko kallon inda wayar take bai yi ba har ta tsinke a kan ya ji wani kiran ya sake shigowa. Wani irin wawan tsaki ya ja cikin faɗa-faɗa ya ce wai wane jarabab. Maganarsa ce ta makale daidai lokacin da ya ga sunan Alhaji Abdullahi na yawo a kan sikirin ɗinsa. Kasa share kiran ya yi, sai ma samun kansa dai yana daidaita natsuwarsa haɗi da ɗaukar kiran ya kara a kunni. Assalamu alaikum ne ji muryar Alhaji Abdullahi ta ɗauki dodon kunnensa. Sosai ya ji maganar har cikin kansa bai sanya aka yi ba amma samun zuciyarsa ya da jin wani sanyi na kwaranya a hankali. Alau kana ji kuwa ya ji an katse masa tunani. Da sauri ya sake saita muryarsa kafin ya amsa musu sallama cikin natsuwa. Daga ɗayan ɓangaren Alhaji ya murmushi ya ce, Umar da fatan ka gane mai magana. Dr. Umar ya ce, ƙwarai kuwa da fatan na isa gida Da fatan ka isa gida lafiya jiya. Lafiya lau alhamdulillah. Alhaji Abdullahi ya furta hakan shiru Dr. Umar ya yi rasa me zai ce masa. A daidai lokacin Alhaji Abdullahi ya katse shirin da faɗan. Idan ba za ka damu ba Umar ina son haɗuwa da kai akwai wani muhimmin zancen da nake sanyi da kai. Shiru Dakta Umar ya yi ya kasa furta komai. Alhaji Abdullahi ya ce don't worry ba dole sai yau ba za ka iya zaɓar time ɗin da kake free. Wani irin nauyinsa Dakta Umar ya ce sam ya kasa masa wa wannan mutumin musamman idan ya masa magana sai ya ji kamar da ƙankansa yake magana saboda sautin yanayin muryarsa. A natse ya ce A ina kake son na zo na same ka? Daɗi ne ya kama Alhaji Abdullahi har haƙorinsa sai da suka fito waje saboda murmushi. Ya ce zan turo maka adres ɗin ta message sai ka zo. Sai ka zo, to shi kenan sai na zo. Dakta Umar ya furta hakan cikin girmamawa Alhaji Abdullahi ya ce to Allah ya kawo ka lafiya amin. Dakta Umar ya furta shi ma katsa wayar Alhaji Abdullahi ya yi. Yayin da Dakta Umar ya koyar hannunsa da kallo. Cikin matuƙar tsananin mamaki wai anya lafiya kuwa? To me ya haɗinsa da wannan mutumin da yake kasa musa masa? Shi abin na ɗaure masa kai ƙwarai. Shafa sumar sai yana tunanin tabbas duk abin ka wata rana sai ka samu wanda yake maka jini. Ƙarar test message ya ji don haka ya zaro wayarsa don ganin adres ɗin inda za shi. Sosai ya wada ido yana bin adres ɗin da aka turo masa da kallo. A can ɓangaren Alhaji Abdullahi kuwa ko da ya gama wayar Uwar gidansa Hajiya Aisha ya kalla da ta tsare shi da ido tun ɗazun. Ganin ba ta ce komai ba ya ce uwar gidan Abdallah. Na yi miki kyau ne? Dan murmushi ce Aisha ta yi kafin ta ce tun jiya na kasa daina mamakin irin zumuɗin da na fahimta a kan fuskarka. Anya dai ba gamo kai ba? Dariya Alhaji Abdullahi ya fara yi kafin ya ce, Kin cika tsoro wallahi, ina tabbatar miki matuƙar kika ganshi za ki ce tabbas ya dace a yi zumuɗin shi. Hajiya Aisha ta ce, ai tun da na ji kana bayanin nan, yaron nan ba ƙaramin sa'a ya taka ba wallahi. Alhaji Abdullahi ya ce, ƙwarai kuwa, kin san wannan kamfani ɗin nawa na nan Kano? Hajiya Aisha ta ce, ƙwarai kuwa, ai shi mafi girma da ɗaukaka a kan dukkan kamfanis ɗinka na Najeriya. Alhaji Abdullahi ya girgiza kai kafin ya fara magana cikin damuwa ya ce, Tun kafin ɗan Masaki ya faɗo duniya nake da burin mallaka masa kamfani. Na so ƙwarai a ce ya kasance cikin masu nutsuwa da hankali saboda kula da wannan dukiyar tamu. To amma sai dai kash, a kullum nakan rasa gane ina Sagir ya sa gaba. Sam bai damu da kishin kansa ba, bai damu da gina fico ɗinsa ba, bai damu da damuwar wanda yake tare da shi ba. Abin da ya sani kawai shi ne ya ci ya ɓatar, ya hau latest mota, ya sai expensive abubuwa ya sha na ya hole aikin kenan kina ganin mutumin da bai san ciwon kansa ba ya cancanci a bashi ragamar wannan kamfanin cikin matuƙar damuwa ji aisha ta girgiza kai duk ƙwalla ta cika mata ido saboda tuno da halayen Yan da sagir a fili ta ce allah shine shaida na bashi dukkan tarbiyyar da ya kamata ɗa gari ya kasance kullum addu'a ta shine allah ya shirya min yaro na. a duk inda yake amma abin sakir sai kara taɓarɓarewa yake nasa ta inda zan kamo bakin zaren dan jawo tala tafin layi yana ɗan buga bayan ta ya ce calm down it is okay kin san dama ɗan adam ta yake bai cika goma ba ko so ki sa a ranki wannan ita ce ta mu jarabawar mu kuma gode da Allah ya sa shi kaɗai ne dan safuna ta fi shi hankali nesa ba kusa ba girgiza kai ya je Aisha ta ce Allah ya shirye su gaba ɗaya Amin summa amin. Alhaji Abdullahi ya amsa kafin ya ci gaba da faɗin. Wannan kamfani ɗin da ya bunƙasa yana nema ya taɓarɓare saboda zagon ƙasa da ake ma Tasowa Hajiya Aisha ta tana duban sa ta ce me ya faru? Alhaji Abdullahi ya ce manaja ɗina baya min aiki bisa gaskiya da amana. Haka sauran ma'aikatan kowa ya zama malalaci yanzu. Sun mai da abin kamar bizines saboda bana nan. Sai ya kasance mafi akasarin masu aikin hanya ce ta kawo su ba su ko son aikin ba. Kowa ya mai da ofis ɗinsa matattarar catin, hutawa, hira ba tare da sun yi abin da ya kamance su ba. Shi yasa nake son a yi wa kamfani ɗin operation, a zare duk wasu ɓata garin ciki a sa masu nagarta, a ɗeban ma'aikata wanda suke neman aiki musamman talakawanmu, da duk suka rasa aikin yi bayan wahalar karatun da suka sha. Aiki ya gagare su. Cikin gamsuwa da hukuncin da Alhaji Abdullahi ya yanke Aisha ta ce wannan shawarar ta yi sosai. Yanzu ma kake tunanin zai maka wannan aikin ka'in da na'in ba tare da an samu matsala ko an raina shi ba. Marmashi Alhaji Abdullahi ya kafin ya ce idan na tabbatar da abin da nake hasashe zan gaya miki ko ma wane ne. Hajiya Aisha ta ce to ina fatan Allah ya haɗa ka da nagari mai tsoron Allah. Amin summa amin. Alhaji Abdullahi ya furta yana shirin tashi don zuwa hiwa a sallama kafin ya fita. Kamar kowace kuwa je Aisha ta rako zuwa falon ƙasa. Ƙarar zubewar filet suka ji, Akan ya ta hankalin su kan Saratu da ta riƙo su za ta kai dining table. Dan tun da ya zo da sassafe take raba ido ta ji bayanin mutuwar Alhaji Abdullahi bata ji komai ba. Ga shi kowa sai harkar gabansa yake babu damar ta yi tambayar ta jawo wa kanta bala'i. Dan ban da mahaukaci waye zai tambayi mai gida yana raye ko ya mutu. Rashin ganin Hajiya Aisha tun ɗazun ya sa ta kasa natsuwa shi yasa yanzu tana ganin su. Ta saki plate ɗin hannunta cikin matuƙar firgita da tsoro. Kallon mamaki suka fita da shi kafin dadi ya kawar da kansa daga wajen. Hajiya Aisha ta ce, Lafiya Saratu? Saratu na daidaita natsuwa ta ce, Iyi eh, lafiya ba rike su da kyau ba ne shi yasa suka zube. Girgiza kai ji Aisha ta kafin ta ɗauke kanta zuwa kan mijinta da suke tare. Nan suka ci gaba da tafiya don zuwa wajen Hajjaju. Fitar suke da wuya Saratu ta koma kicin da sauri kafin ta zauro waya ta haɗi da lalumar lambar nas. uku ɗaya ta ɗauka cikin sauri Saratu ta fara magana. Ta ce nas abu fa ya ɓaci. Nas ta ce me kike nufi? Nan Saratu ta sanar mata Alhaji Abdullahi dai ya dawo babu ko ƙwarzo ne a jikinsa. Cikin takaici Nas ta ce da alama mutanen da na tura ba su ji ba, shi yasa ba a ƙaddamar da aikin nan ba. Saratu ta ce to ki sake kiransu mu ji dalilin rashin aikinsu. Nas ta ja tsaki ta ce share su ai abin da muke gudu shine kada Malam Sale ya samu bakin magana. Yanzu ko da aka san aka sa zancen maganin nasa ya sha ruwa, ai kin ga shi kiran. Saratu ta ce yawwa Wannan haka yake amma fa ni na ƙosa na fara ɗanɗanar arzikin, da ɗana yake ciki. Nas ta ce ke fa kina da gaggawa wallahi ki bari komai a yi a sani mana. Ko sai kike yi mu yi abin da za a zo ana zargin mu. Saratu ta girgiza kai tamkar tana gabanta kafin ta ce shi kenan zan ɗan jira. Nas ta datsa ki ta ce idan ma baki jira ba yanzu sai ki je ki sanar musu ɗanki ne a gunsu. Saratu ya ce ba abin bai kayar haka ba ai. Nas ta ce ke kika sani. Ta karasa magana tana yanke wayarta, shiru Saratu sai kafin ta fara wani tunanin a ranta. Gaskiya za ta ci gaba da shigewa Sagir. Ko da zai yi ta mata wulaƙanci ne, ai jini ba wasa ba ne. Kila wata rana ya fara jiyo ƙamshin jinin jikinsa a jikinta. Da wannan shawarar ta kinkima abincin Hajjaji za ta kai mata. Fitowarta daga faɗin hajiya kenan ta hango Sagir yana waya yana dariya sosai. Daidai za ta wuce shi kuma lokacin ya gama ya ɗago kansa kallonta ya ce yauwa ke ya ma sunanki? Zaro ido Saratu ta yi saki da bita da kallo irin na ƙasƙanci ya ce mamaki kike ko me? Girgiza kai Saratu ta yi da sauri kafin ta ce Saratu. Ɗan tsaki Sagire ya ce to Saratu idan kin gama ki san yadda za ki yi ki fito zan sa direba ya kai ki gidana da ke bayan gari. Akwai wasu ayyuka da za ki yi a matsayinki na mai aiki. Sakin baki Saratu ta yi da mamaki a wanda ta ce dama ɗana Sagir yana da gidan kansa. Kin yi shiru ko ba za ki bani? Ya faɗa hakan cikin faɗa-faɗa. Jiki na rawa Saratu ta ce a yi haƙuri yallaɓai zan zo. Amma me yasa ba zan nemi izini daga wajen Hajiya ba? Wani irin muguwar harara ta da shi ya ce me matsayinki a gidan nan? Saratu na haɗi wani mugun yawo ta ce, ‘yar aiki, good, den kai ki shiga hurumin masu gida, kin gane? Saratu ta girgiza kai ya ce, oya, mazaure. Ya yi magana yana nuna mata hanya kamar jira kuwa take ta fara tafiya da sauri. Shi ma ya zai fara tafiya kenan ya waiga ya ce, ke Saratu tu. A firgice Saratu ta ji wajen irin kiran da yake mata don ɗan ƙasa da murya ya yi cikin nuna alamar gargaɗi ya ce, Matukar kika bari su momi suka san ina da wani gida a waje sai na sa an kore ki a gidan nan kin gane ya magana yana riƙe kunne kamar wata katangarwa Saratu ta kaɗa kai alamar ta ji hakan ya sa sakir ya juya ya ci gaba da tafiya ba tare da ya sake mata magana ba gana haka ita ma Saratu ta juya da sauri don barin wajen daidai za ta shiga falon Hajjaju ta ji Hajjaju na ta sirfa faɗa faɗi take me yasa baka sa an kama su ba bayan ka ji da bakinsu cewa suka yi turo su Ta kai take jin sa'atu ta take bakin kofar ya buga da ƙarfi da jijai an ce ƙara so mana hajiya aisha ta yi maganar ashe ta ganta lokacin da ta zo a firgice ta karasa shiga ɗakin samsam kamar a ce cas ta zura a guje shiru falon ya ɗauka saboda jaji ta daina faɗan sai dai kawai mita da ta fara yi ƙasa ƙasa tana faɗin da kai da matar taka ban san me yasa kuka cika yadda da mutane ba wallahi kuna mantawa da cewar makashinka yana tare da kai ku riƙe wannan magana da kyau yanzu duniya ta canza wanda ka yarda da shi shi yake cin amanar ka. dadi ne ya ce to hajjaju addu'a da kike bin mu da shi koyaushe ta isa ta zama makami a gare mu kuma ni abin da na sani shine duk wanda yake shirin haƙa ramin mugunta to ya gina shi daidai kansa Kada ya yi tunanin abin da yake yi Allah baya kallon sa don wata rana wannan ramin zai rabta da shi. Wuf ma kuwa. Hajjaja ta bar hakan da ƙarfi alamar mai gina ramin muguntar sai dai ya tsinci kansa wuf a ciki. Kaɗan ya rage sa'ati ta an taya mata tiɗin da ta haɗa mata saboda yadda ta ji maganar a cikin zuciyarta. Dama kuwa tun ɗazun kamar ta zura a guje haka take ji duk tsoro ya kama ta. Gani take kamar sun san me ta yi shi yasa suke mata jirwaye. A'a, ke lafiyar ki? Hajjatu ta furta tana matsawa baya. Saratu ta washe bakin dole ta ce a yi haƙuri ban lura ba ne. ta ja tsaki tana faɗin kai ni na gaji da wannan shayin je gidan mu mun kunu shi nake son sha. Da sauri Saratu ta ce to. Ta faɗa hakan da sauri kafin ta bar falon Hajjatu ta bi ta da kallo sosai. Sannan ta duba su dadi ta ce wannan mata Tun ranar da ta zo gidan nan ban taɓa mata kallon mutuniyar arziki ba. Dadi ne ya ce to fa Hajjaju wani abu ta yi miki Hajjaju ta ce ba abun da ta min amma kullum galinta nake yi a firgita cikin yanayi irin na mutane marasa gaskiya. Dan marmaci ya je Aisha dai ta ce ai ina ga ta kasa sakewa da ke ni shi yasa amma a can bangaren mu hira ake da ita sosai. Taɓe baki ya jaji ta ta ce, ai shi kenan dinda jini na biya ɗin da nata ba, sai ta ƙarata. Dariya dukkaninsu suka yi kafin dadi ya yi musu salama a kan zai ɗan fita, nan dukkaninsu suka raka shi da addu'a. Da fatan alkhairi ya da fatan Allah ya tsare shi a duk inda yake. Sosai dadi ya ji daɗin addu'ar, don haka ya fita. To masu sauraro a nan za mu dakata. 再个一个是。序。